mazan aure mazan aure zan ce mazan aure ko da shi wani lokaci da matan aure maza ina so ku sani fa ba kullum ba ne mace take so a taɓa ta ba kullum ba ne kenan don ka aure ni ka kawo ni gida ba wai ka dinga wannan kullum na ni ba wani lokaci wasa za a yi kawai an kamun korafe-korafe akan haka amma ina so ku sani kamar yadda motocinku yana lallacewa ku kai shi a mishi sabis bayan wata-wata mace tana son hutu sosai jikin mace yana so ya dawo normal kamun a kara kusance ta amma abun na gade ba haka ba sai ka ga saboda dai ka kusance matanka taki ko wani abu sai ka dinga tunani ko tana alaka da wasu a waje ko wani abu ko wani abu ko wani abu jikin mace yana son hutu jikin mace yana son a dawo mishi da nutrients da ya fitar da shi tabbas kamar yadda idan ka ci abinci za ka je bayi ka zo ka kara cin abinci ka dawo da that due trust da ka fitar da shi ka dawo da shi haka jikin mace ke son hutu